a inda muke gayyato muku malamai nau'i daban-daban a wannan gidan talabijin mai albarka na wisal hausa ita dai fatawa kamar da aka sani wata babbar makaranta ce wacce take ake gayyato malamai suke amsa tambayoyin da al'umma suke tambaya a cikin kankanin lokaci babban abin da za a yi bincike a kai mai faɗi a cikin lokaci kankani malamai su zo su ansa mana don mu san yadda za mu bauta ma wa Allah a bisa ilimi Allah kuma ya karɓa mana wannan aiki Allah ya samu dace don gudanar da wannan aiki kamar da aka saba to yau ma muna tare da malam abubakar muhammad muktar akar makalla assalamu alaikum barka da zuwa wannan fili malam to alhamdulillahi ba tare bata lokaci ba kamar da aka saba malam ga tambayoyin al'umma nan birjik mm. wannan yana mai cewa assalamu alaikum allah ya saka muku da alkhairi masu gudanar da wannan shirin ina da mata biyu ɗaya tana sana'a shin duk abin da na ma mara sana'ar nan ita ma mai sana'ar sai na mata alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, adalci a tsakanin mata wajibi ne kuma dangane da abin da ya shafi ciyarwa da tufatarwa mm. da wurin zama da wacce take sana'a da wacce ba ta da sana'a duk ɗaya ne shi abin da ya shafi harkan wato ciyar da iyali ana duba halin shi mai ciyarwa ne ba halin matanka ba shi yasa ubangiji ala ya ce liyun fik zu sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah wanda yake da wadata ya ciyar gurgudun wadatansa wanda bai da wadata kuma ya ciyar gurgudun halinsa hmm. saboda haka wannan matan tana da kuɗi wannan bata da kuɗi dole matan matanka ne dole kai zaka ciyar da su dole kai za ka ba su abinci kai musu sutura da sauransu hmm. so da haka idan wannan tana sana'a wannan ba ta yi baya nuna kuma sai ka yi wa wannan mara sana'a mai sana'a ba za ka mata ba hmm. to mai sana'a tana wahala to ina ladan wahala da ta yi na neman kuɗin ta hmm. to amma idan an yarjejeniya kamar mace ta ce to ni ina son zan yi aiki wannan mata ce tana son za ta yi aiki sai ka ce to wa zai min renon yara na gidana a dinga zuwa babu kwa sai dai ɗiyar ku ta yi to sai ɗayan ta ce za ta yi ɗayan ku ta yi ɗaya kuma zan dinga mata abun da ya kamata a mata to duk wani abu wanda ba na wajibi ba shikenan sai ka dinga yi wa ɗayar ɗayar kuma ta yi wa kanta ku yi wannan sharaɗin in sun yadda haka shikenan amma in ba haka ba to lallai kuwa duk abun da ka yi wannan sai ka yi wa sai ka yi wa ɗaya saboda haka ciyarwa ci da mata da ɗawainiyarsu ba a duba halin matan wannan mai kuɗi wannan mara kuɗi ana duba shi halin mijin ne kawai zai gurgudun halinsa. to da fatar mai tambayar sauran al'umma an fa'idanta malam Allah sakar alkhairi tambaya ta gaba mai ita yana cewa assalamu alaikum malam wani ya manta da kayan shi a mashin dina da na duba sai na giya ce a kwalba ya kamata da kai masa bai kamata ba sai ka je ka zubar da ita so da in ka kai masa ka taimaka a sha giya shi kuma ita kuma a munan sabon Allah kuma duk wata hanya da zaka taimaka a sabawa Allah ba ta halatta domin gidi ta halatta wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi keniya a bisa sabon Allah da wuce ainihin wato gona da iri saboda haka in ka je ka kai masa ita kaman ka taimaka masa ya sha ne saboda haka da dama abu ne da Allah ta'ala ya haramta sai ka je ka zo da ita kawai ka yadda ita wani wuri wanda ya ce assalamu alaikum malam shekaran jiya mun je makabarta hmm. wasu daga cikinmu sai suka zauna sai wani mutum ya yi nasiha cewa duk wanda ya zauna a makabarta kamar ya zauna a kan garwashin wuta ne malam menene gaskiyar magana to gaskiyar magana dai ba maganan makabarta aka ba maganan kabari ne don manzala sassama ya ce da mutum ya zauna a kan kabari gara ya zauna a kan abinnan eh, garwashin wuta ya kona rigansa ya je ya kona fatansa to ka ga makawarta kuwa zai yiwu ka zauna ba akan kabari ba saboda haka da cewa duk wanda ya zauna akan kabari hmm. kamar ya zauna akan garwashin wuta wannan haka ne amma makabarta tana da faɗi ai akwai hmm. inda babu kabari ko inda ba alaman kabarin ko da ma da can akwai kai baka san akwai kabari a wurin ba sai mutum ya zauna to kamar ya zauna akan garwashin wuta kuma da shi da tsayuwa duk ɗaya ne tunda ana tsayuwa a makabarta me zai hana a zauna to kaga kan kabari kuma ba a tsayuwa hmm. shi yasa ba za a zauna ma da haka da tsayuwa a makabarta da zama duk inda zaka iya tsayuwa a makabarta to zaka iya zama a wajen inda kuma ba za ka iya tsayuwa ba saboda kabari ne to ba za ka zauna a wajen ba wannan shine gaskiyar magana hmm. Allah ya saka alheri to sai tambaya ta gaba hmm. ta ce assalamu alaikum malam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin kabari a masallaci Mm. to yaya aka yi kabarinsa yana cikin masallaci to kabarin manzala salama ya riga masallaci kabarinsa a gidansa ne dakin na na aisha aka bunne shi kabar masallacinsa yana gefe to amma yau da gobe yau da gobe ana faɗaɗa masallacin to masallacin har ya iso wajen kabarin to kaga a sai ba kabarin ne aka je aka yi shi a cikin masallaci ba an yi masallaci ne ya iso kabari dama kuma akwai masallacin amma masallacin sa cikin ɗakin na Aisha kuma har yanzu a wannan ɗakin kabarin yake ba wai an fidda shi wani shi yasa iya area inda kaburbura guda uku nan suke na manzon Allah sallallahu da Abubakar da Umar dukkanin su suna ɗakin na Aisha ne ba sa cikin masallaci shi yasa aka katangance wurin aka sa mm. katangan karfe ta yanda bayan da za a yi ka shiga wurin ma bare ka je kai sallah mm. saboda haka kenan abin da kake gani katanga ne kake gani amma baka ga hango wato su wa'annan kaburbura din shi yasa da aka zo aka masallacin aka faɗaɗa shi eh. to sai aka yi wa wato ƙwarburan katanga guda uku hmm. katanga kuma katangan aka yi musu aka mai da su musallas wato ani mai kona uku kawai ba mai fo kona ba saboda haka idan ka je ta can bayan da za ka yi sallah akwai kuna ɗaya ne a tsakiya haka nan ɗin ya zame haka nan ya zame inda ake yin ziyara shine yake da kona biyu to saboda haka duk wanda zai fuskanci kamar ya yayi sallah to ba kabarin yake fuskanta ba yana fuskantar gefe da gefensa ne kuma manzo Allah sa sama lokacin da zai bar duniya ya addu'a ce Allahumma la taj'al qabri wasnan yubad hmm. ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama gunki ne da za a dinga bauta masa to kaga inda a ce masallacin kabarinsa ba a nan yake ba a can jeji yake ko da wasu za su je suna bauta masa to amma kasancewan yana cikin masallaci sai ya zama ya samu kariya shi yasa ibn al-qayyim yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu wa ahatahu bi thalathati judrani hatta gadad arja'uhu bi du'a'i fi izzatin wa siyanatin wa kiyani yace Allah ta'ala ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu da yake cewa ya Allah karka mai da kabari na ya zama gunki abun bauta yace sai Allah ta'ala ya sa aka kewaye shi da katangu guda uku hmm. sai zama kabari na cikin izza yana cikin kariya to kaga bayan katangu uku ma bayan ibn qayyim ya tafi zuwa ƙara wata katangar karfe sun zama guda hudu to shi yasa ba za ka je ka shiga kabarin manzon Allah ka bauta masa ba ko kai wani abu na shirkawa ba zai yi ba don an katangance kabarin ko ta inansa hmm. sabanin sauran kaburburan da ake zuwa na wasu annabawa hmm. ko na wasu bayin Allah ana iya shiga har ciki ga ka ga kabarin kai abu na za ka yi hmm. amma banda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga manzala sa suna da ya zo barin duniya wannan matsalan ta dame shi sosai shi yasa da ya zo barin duniya cewa la tattake zo kabri yi yuban kada ku riƙi kabari na wurin abun mota wani cewa qatalallahu yahuda wan nasara ita ka zo an biya yin masajid Allah ya tsine wa yahudu da nasara sun riƙi kaburburan annabawan su wurin yin sallah manzala yana hana al'ummar sa kasu riƙi kaburbura wurin sallah yana faɗan ga abin da yahudu da nasara suke yi to Allah kuma ya amsa addu'an sa kabarin sa kan bai zama gunki da ake bauta masa so da haka masallaci ne ya iso kabarin lokacin da aka binne shi a ɗakin na na isha masallaci bai zo wajen ba daga baya jama'a suka yawa ana faɗaɗa masallaci har ya iso kabarin ba wai kabarin ne aka je aka binne ko kabarin ne aka yi a cikin masallaci ba na'am mm. Allah saka alheri malam da fatan mai tambaya da sauran al'umma an karo kuma an fa'idanta to tambaya ta ga malam tana mai cewa Ah, assalamu alaikum malam tsakanin mu 'yan adam da aljannu suwa suka fi baiwa to dan ah, adam zai fi aljani baiwa saboda shi aljani abinda aka san shi da shi shine zai iya canjawa yadda yake so ma'ana ya fito a siffan mutum ko a siffan wata dabba ko wani abu daban amma yau kere-kere da ake a duniya da abubuwa na ci gaba duk mutane ne suke yin sa kuma aladun suna nan suna raye so da haka dan adam ya fi aljani baiwa abin da ake nufi da baiwa shine Allah ya maka kyautan wata basira Allah ya maka kyautan wata basira hmm. to abinda da dan adam yake yi aljani ba sa yi don ila aljani abinda zai aikin karfi ne ya dauki mutum ya kai shi wani wuri hmm. ko ya shiga cikin jikin mutum ko menene amma kere-kere da abubuwa da ake yi hmm. na ci gaban rayuwa duk idan muka lura ba abin da za mu ɗaga mu ce aljani ne yi shi za ka samu ɗan adam ne haka ilimi duk malamin duniya za ka samu mutane ne ba aljani ba ne to kaga wannan baiwa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ɗan adam ya fi aljani daraja to haka nan kuma ya fi shi baiwa mm. kuma a cikin mutane ne ake samun annabawa a cikin aljani ba a samun annabawa to kaga ɗan adam ya fi baiwa Allah ya mm. saka alheri wannan kuma ya ce malam a mun bayani akan cika ciki shi abin da ke eh, to cika ciki wata rana ne al'adance mutanen mu suka ɗauke ta cewa ana son a cika ciki a wannan rana ita ce ranar goma ga almuharram ranar ashura to sai dai wannan tunanin ya saba wa shari'a ya saba tun sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ayi azumi ne a ranar ashura da azumin ashura ma wajibi ne daga baya sai aka wajabta azumi wata ramadan sai ya dawo mustahabbi to kaga ranar da aka ce a yi azumi kai kuma ka ce a cika ciki to wanne za a yi azumin za a yi ko cika cikin saboda haka wannan al'adan ta saba wa ainihin sunnar manzala sallama sannan kuma za ta saba musulunci ma gaba daya don mutum ya cika cikin sai take shi a shari'a ba halal ba ne ka ci daidai gurgudu manzala sallama ya ce ya ishi dan adam ya kafi ibn adam da qaimat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li da'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi ya nafasi ya isa mutum wato adam yan lomomi sun ishe shi wanda zai tsaye da tsotsonsa wato wanda zai iya wato ibada ya iya ya samu karfi na kazar-kazar na rayuwansa ya ce in ya zama ba makawa to ya raba cikinsa uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya kuma abun sha kashi ɗaya kuma numfashi to ka ce mutum ya zo ya take cikin su suka ciki to kaga ba ɗabbaka wannan hadisi ba so da haka wannan wata al'ada ne wanda bai kamata a yi ta ba maimakon a cika cikin to azumi ma ake son a yi kar ma a sa cikin komai a wannan ranar sai dire insha Allah Allah ya saka alheri to tambaya ta gaba malam mai ita yana cewa assalamu alaikum malam muna bangaren raba kaya a gwamnati hmm. waɗanda suka yi latti sai mu ce sai sun biya kuɗin latti hmm. sannan mu ba su wasu kuma idan suna sauri sai su ba mu kuɗi don a ba su da wuri ya matsayin abin da muke karɓa haramun ne wannan shine hadiyatul ummal baya halatta sai mutum ya baka kuɗi ka bashi da gagga kila wani ya riga shi zuwa sannan kuma in ya latti ka ɗora masa wani kuɗi ka san uzurinsa me za ka ɗora masa wani kuɗi wannan zalunci ne saboda haka hadiyatul ummal haramun ne ka ɗauki kuɗi kana ba ma'aikata irin wannan saboda akwai mutum ana ce masa ibn lutubiya hmm. manzo Allah sa sama ya tura shi wani gari ya je karbo zakka to da ya tafi wannan garin shikenan sai aka bashi zakkan sai suka dan bashi wani abu kuma nasa to da ya zo sai yake gaya manzo Allah sa sama yana cewa ya rasula wannan zakka ne wannan kuma wanda aka bani ne oh. to sai manzo Allah sa sama sai ran sai baci shikenan sai ya tafi ya je tara sabai ya kira su sai ke cewa me yasa mutum za a aike shi ya je ya karɓo zaka ya zo ya ce haza lakum wa haza ya ilayya wannan naku ne shine zakan wannan kuma an bani yace fa halla jalasa baita ummihi wa abihi fa yarib ayuda amla yace da ya zauna a gidan babansa mana ko mahaifiyarsa ya ga za a bashi ne ko ba za a bashi ba hmm. manzo Allah ya fushi akan wannan hmm. so da haka haramun ne abin da kuke yi ku karbi kuɗin mutane don ku ba su da wuri ko kuma sun yi jinkiri sai kun karbi kuɗi kafin ku ba su haƙƙin su ne gwamnati ne ta ce a raba wannan abu me yasa zaka karbi kuɗi kuma a wurin sa saboda haka baya halatta wannan kuma shine zalunci wannan shine abin da ya hana kasashe da yawa gyaruwa kowa zalumi ne da tallaka da mai kuɗi da da shugabanni kowa cin hanci mm. wannan shine abin da ya lalata ainihin wato tattalin arziki ya lalata zamantakewar mutane Allah ya sauke amin ya rabbal alamin mm. Allah ya saka alheri tambaya ta gaba mai ita yana cewa assalamu alaikum malam yaya ake yin istihara sannan idan na ba da zaɓi biyu yaya zan gane wanda aka zaɓa mini ko a mafarki zan gani to farko dai yadda ake istihara shine za a yi nafila raka a biyu a yi addu'an istihara don haka manzo Allah ya kula koya abansa. kuma jabir bin abdullahi ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharata kama yu'allimuna surata min alquran hmm. manzo Allah yana koya mana istihara kamar da yake koya mana sura daga karatun alqurani saboda haka za a kara za a yi nafila ya ce don mutum ya tashi yana son wata bukata sai nafila raka a biyu ba na farilla ba wato nafila sannan in yayi sallan sai ya roki Allah ta'ala da addu'an istikhara ita ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام القلوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم اعرضني به أو نعم. أنك فتاة الدنيا يا الله ina neman zaɓinka da iliminka hmm. ina neman ƙaddarawanka da ƙaddaranka hmm. ina roƙonka daga falallanka mai girma ya Allah in wannan al'amarin da zan yi alkhairi ne ya Allah ka tabbatar min da shi hmm. ka sauƙaƙe min shi kuma ka min albarka a cikinsa ka min albarka a cikinsa ya Allah wannan abu idan sharri ne a addini na ko a rayuwata ko a ƙarshen al'amari na Allah ka juyar da wannan abun gabarina ni ma ka juyar da ni gabarinsa Allah ka kaddara min alkhairi duk inda yake kuma ka sauƙaƙe mini shi wannan shine ka ba wa Allah zaɓi wannan abun alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi idan sharri ne Allah ya canja maka mafi alkhairi to idan kai istikharan ba mafarki za ka yi ba ka ce ka ga wani mu'a in Allah ya amsa maka addu'an ka in alkhairi ne abun zai tabbata in ba alkhairi bane kuma sai ka ji babu shi sai ka ji baka son sama ka ji ya fita a ranka so da Allah ya amsa maka addu'an ka ba alkhairi bane zai canja maka mafi alkhairi sai ka samu wani canji wanda ya fi shi sai ka ji ka ji daɗi kana son wannan abin da Allah ta'ala ya canja maka din kuma ya sa maka albarka a ciki wannan shine istikhara ko mutum shi zai wa kansa istikhara ba wani zaka je kaiwa ba zaka kaiwa maka ba in ka ji mutum yana cewa wai wani yana istikharat ko a ka zo in maka istikhara to bokanci zai maka ba istikhara wani istikhara wani ba yau bane sai dai mutum maka addu'a Allah ya zama maka mafi alkhairi amma ba istikhara ba ko da haka wasu bokaye ne suka canja bokancin da sunan istikhara subhanallah mm. da sauki amin Allah saka alheri to tambaya ta gaba mai ita na cewa Allah assalamu alaikum ga tambaya ta mm. hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata masu kaya mm. amma suna tsirara cewa in an gansu a tsine musu to yanzu idan mun gansu mu tsine musu to واتو وانا وانا حديثي ني دا الله سبحانه كيتشوا ستكون في اخر امتي نعم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كعصمة البخت المائلة نعم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن مم. نعم. ريحها لا يوجد من مسيرة كذا كذا نعم. أقر شن زمان إذا يوصوا ما تعدد سنة الأمانة كاسيات عاريات واتوسون ساسو ترى ما سرى راسوكي إما إذا ما سترى انتهت أنقلي كأمي نعم. ساسكت حكا ko kuma ya zama na misikin ma'ana rabin gwiwa ko kobri ko makamancin wannan eh. ko kuma ya zama na kayan ne lebe-lebe ko yara-yara daga ta baya ana ganin fatan jikinta hmm. to wannan ka gani sa'un ariya ariyatun bata lullube jikinta ma to nan mazalas ma ya ce ba za su shiga aljanna ba irin wannan matan hmm. ba za su ji kanshin aljanna ba kuma kanshin aljanna ya rage tafiyan shekara saba'in kana jin kanshin aljanna to wannan manzala sa sama ce ba za su shiga aljanna ba kuma za su dinga tafiya suna yanga suna menene to sai wata riwaya ta zo sai ta kara ta ce abin nan fa'iza da qaitumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'una a wata wa iza ra'aitumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'una idan kuka gansu ku tsine musu domin su abun tsinewa ne to shi ne mai tambaya ke cewa to mun gansu za mu tsine musu to wannan ƙarin cewa an gansu a tsine musu malamai sun yi saɓani wajen ingancin hadisi oh. eh, mafi yau malamai sun tafi hadisi wannan ƙarin bai inganta ba cewa a tsine musu amma albani shi ya ce hasan ne hadisi ne hasan oh. masu shaibu arnaud sun ce hadisi ne wanda bai inganta wa da'ifi ne to tunda muna shakka wajen ingancinsa hmm. wasu sun ce da'ifi ne kuma dama akwai hadisan da suke hana karka ci wani to rashin la'antar shi fi sai dai ka musu addu'a Allah ya shiryar da su amma da hadisin ya inganta ne to sai mu ga wani ya za a yi tsine musu me malamai suka faɗa a kai to amma hadisin da'ifi ne bai inganta ba to saboda haka in ka gansu dai in gane da daman ka musu nasiha za ka iya yi in babu kuma ka musu addu'a Allah ya shirye su na'am amma dai suna cikin hadari ka. Allah shirye su assalamu alaikum malam mata ce ta sha azumi takwas hmm. ta biya uku saura biyar lokacin da ya kamata ta biya sai ta samu kanta da juna biyu mm. har wani ramadana ɗin ya zo mm. sai ta haihu mm. ba ta samu ta yi ah, ko ɗaya ba saboda shayarwa ga wancan biyar ɗin da ake binta ba ta biya ba sai ta ce me ya kamata ta yi rama za ta yi sai ta fara rama wancan biyar ɗin na baran kuma sai ta zo ta rama na bana kuma gaba daya kuma babu wani abu tun da lalura ne hana ta tarama ba wani abu da ya hau kan ne to malam ga tambaya ta gaba mai ita tana cewa assalamu alaikum filin fatawa gidan talabijin na wisal malam mijina ne ya ce idan ya sake sunna da ni kamar ya yi da mahaifiyarsa ne sannan daga baya ya zo wai mu yi sunna na ce sai ya yi azumi in ji ta fa mm. ya ce ba zai yi ba mm. malam na koma gidanmu ne ko na zauna kuma na yadda a yi sunan ne ko na ki mm, to wannan dai yana nufin ya haramta wa matarsa eh, kansa matarsa ne zihari ne ya hau kansa saboda haka duk mutum da ya kwatanta mahaifiyarsa eh, matarsa da mahaifiyarsa to kaga zai zama ya yi zihari ne ko cewa yi bayan ta kama ba mahaifiyarsa yana nufin ya haramta ta wanda tana ya ce in yi suna da ita kama ya da mahaifiyarsa yana nufin haramun ne suna da ita ya haramta wa kansa to zai yi faran zihari faran zihari kuma shine ka yanta bawa in ba za ka iya in ka da shi ba ka samu ba ka yi azumi 60 idan ba ka samu daman ba za ka da karfin da za ka yi azumi sittin saboda rashin lafiya ko tsufa sai ka ciyar da mutane sittin. yanzu babu bayi yanzu dai abin ya rage wannan shine azumi 60 sai in bayi da ikon yin azumi 60 sannan kuma sai ya ciyar da mutane 60 kafin ya ci gaba da saduwa da iyalinsa na'am mm. to sai tambaya ta gaba yana cewa malam a fayyace min game da biya wa mamaci azumi mm. wasu suna cewa ciyarwa za a mishi ya wadatar mm. wasu ma suka ce a yi mishi azumi to malam wanne za mu ɗauka to eh, yin azumi shi ya fi ƙarfi idan ba a samu damar yin azumin ba sai a ciyar saboda abin nan eh, mamata wa alaihi shawmun sama an waliyu hmm. manzo da sassan ce duk wanda baya azumi ma'ana duk wanda ake bin sa azumi ya rasu bai yi azumin ba to dan uwansa ya biya masa to akwai kuma hadisin da ya zo mamata wa alaihi saumu shahr ramadan anhu duk wanda kuma ake bin sa azumin wata ramadan ya rasu bai biya ba a ciyar masa so abin da ya fi shine a biya masa azumi idan ba za a iya biya ba kuma sai a ciyar masa ah. to Allah ya saka alheri a ah, malam zamu je hutun rabin lokaci jama'a za mu dan dakata a nan mu je hutun rabin lokaci sai daga bayan sha Allah muka dawo ga ku nan dai burjik sai mu daura assalamu alaikum